الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم رزقنا دعاتك ودعات رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم wal maqasudu abinda ake nihi da muna cikin darasinmu akan ɗaukaka hannuwa zuwa sama wajen addu'a to abinda aka nihi da ɗaukaka hannuwa zuwa sama anna qiblatul muslimin fi du'a lalle alqiblar musulmi wajen addu'a hiya qiblatuhum fi salati ita ce alqiblar musulmi wajen sallah inda mutane ka dibawa su yi sallah to nan suka dibawa su yi addu'a kuma gabas amma rafuhum li aidihim amma ɗaukaka hannuwansu da suka yi inda du'a wajen addu'a suna ɗaga hannuwa hannuwa na dibe sama wannan la'anna rabbahum alladhi yad'unahu domin Allah su wanda suke kira wa yas'alunahu suna roko ne wa yarjunahu suna kwadayin alheri ne wa yadma'una suna kwadayi fi nail thawabi ga samun ladati wa rahmati da rahmati wa yakhafunahu suna tsoro ne to shi Allah din nan musawwan ala arshi ya daidaita bisa ala arshi ne shi yasa kun kaga mutane na ɗaga hannu a sama Allah ya daidaita bisa al'arshi ne amma bayanin na sarki Allah ya saba mahalittu ne ba dai daidaituwa ta sama al'arshi ba dai take daidaito da daidaito sauran jama'a ba Allah yana sama al'arshi amma ya sama du'a'ahum yana jin addu'ar da mutane kai wai jibu na da'ahum kuma yana ansa kiransu wato Allah yana bisa al'arshi ya daidaita amma duk da yana sama al'arshi ya daidaita sama to yana jin kiran mutane kuma yana ansa addu'o'insu kama kala subhana kama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace Ar-Rahmanu 'alal Allah Rahmanu ya daidaita bisa al'arshi wato Allah Rahmanu yana bisa al'arshi kuma daidaita wanda ta dace da shi mu mun yi imani Allah na bisa al'arshi amma gaskiya ba mu san wanda yake bisa al'arshi ba domin abinda baka gani ba baka da wanda ya gane abinda baka sani ba baka da wanda ya san shi kun ga in karu ka ce ka san wannan abin ka shiga son rai saboda haka Allah yana bisa al'arshi abinda ya faɗa mana kenan babu wanda ya ce bisa al'arshin ya ga wanda yake daga manya har ƙanana kowa bai ta bisa al'arshi ga da Allah yake ba daga manya har ƙanana yan nace manya irin su mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam lahu ma bis samawati wa ma fil ardi Allah yana bisa al'arshi amma lahu ma bis samawati abinda da a cikin sama bakwai nashi ne wa ma fil ardi da abinda a cikin ƙasa wa ma bainahuma da abinda a tsakanin sama da ƙasa wa mata hata da abin da a ƙarƙashin ƙasa can wajen annada wato wajen abin na raɓar ƙasa wa in ta ji bai ƙauli idan ka yi magana bayyane ya sa abin da an bayyane in ka ɓoye fa inna wuya alama sirra shi Allah ya san sirri wa aka ba kuma ya san abin da ya sirri ɓoyuwa Allahu la ilaha illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi al asma'ul husna kuma yana da sunaye kyakkyawa sai Allah ya mallahul asma'ul husna ka taimaka mana ka gafarta mana zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya a cikin jikunkunanmu wannan babi iyakarsa kenan sai a bayanin ladubban addu'a wanda dai ya hika cika ladubban addu'a to ya hika ɗaukan mataki ga karɓa addu'a wato ga a karɓi addu'a ta a babu amin adabi du'a ina min da dawabid yi almuhimma lalle cikin abubuwan tsare-tsaren addu'o'i almuhimma wanda adda muhimmanci wato tsarin addu'a muhimmi ga tsarin addu'a wa adabila adima da kuma ladubba addu'a waɗanda sun kai girma shine idan mutum zai yi addu'a an yi qaddimul muslimu bayna yaday du'a'ihi sana'a ala rabbi kamin mutum ya yi addu'a ya gabatar da wani yabo ga Allah a ala rabbi ga ubangiji mai bi ma huwa ahluhu da ina abinda Allah ya dace a yabai da shi min nu'utul jalali na sifofi ne na daraja Wasu wasifatul azima da kuma wasu wasifatul azama da siffofi na girma wal kamali da siffofi na cika idan mutum ya yi ka sanin wa'annan to ya yi ka eh, ɗaukan mataki wanda ya kamata na addu'a ita addu'a fa guda ce kuma Allah guda na wanda ya ce a yi addu'a amma inda matsala take wato wuri biyu na ah, Hin ka imani da ayyuka na ƙwarai na biyu lokacin addu'a hinka sanin siffofin Allah don shi Allah yabo ya kaso to kaga idan kana yaba shi tunda shi yabo ya kaso yanzu ko mutum ya zo iske ka inda ya iya yabo da wanda ka ta wane taimaka min da wanda biyar nan ya tsaya nan da wanda ka tawa shi sai muka kirari wani mai kaza wani mai kaza wani mai kaza kun ga ba su zama daidai a wanga da ya yi kirari ya yi samun gare ka shi yasa aka ganin abin na yan damhara yan sun ka tara mutane da sunan gida kuɗi sai su samu wani wanda ya kirari sai dai su nasu wanda ya kirari wani kirarin ɗaya na iya makaryaci na don wannan da ya kawo kirari mai kaza mai kaza bai san shi ba da komi duk abin da ya faɗi kwatantawa na ya kai yana ta ka karya. to shi wanda aka wa kirarin sai ya ji an kai shi ɗari bisa ɗari ya to da niyya ya ba da hombe sai ya ce na ba da dubu ɗari Thank you.

eh wato su da kirarin nan da ka gani na ga wani mutum ya sha kirari ya sha kirari ya taso a ran da abawon na amma da ya taho don kin kirarin da aka yi mai wato ba ka fana saboda aka kai tsaye sai ya wuce da shiga kwana ba mai shiga Allah dai ya tsare shi bai mutu ba wani mai tiwa ya shigo to masu kira ne haka nan na suke shi mutum shi ma yabo ya kaso amma dai ka yabe shi da abin da an na gaskiya kuma ga shari'a in mutum na son yabo ba a yabo ne in bai son yabo ya halitta ka yabe shi don yabo bai kara mai ɗagawa bai lalata shi amma wanda duka son yabon to yabon na sa mai ɗagawa yana lalata shi don haka ba a son a yabe shi in ka yabai kayan laifi don za ka iza shi ga abin da ba daidai ba ai abin nan 'yan siyasa da ku gani babba abin da shi su masu yabo yanzu da malamai 'yan dahara sun ka gane su sai mutum ya shiga ɗaki ne ya yi zaune bisa kujera ta ya aza mai kyamara a ɗauko waya aza mai kyamara sai shi ta yabon wani ya yi ta yi yabon da bai iya yi ne iya hito cikin jama'a don ya san ah, abin da ya kai sai ya koma cikin ɗaki ya abi ne sai dai ka gane shi ɗai an ce an tura sama shi ko ɗan siyasa da son yabo da ya gani sai ce na wasu yi na kuda ko ya kusa kashe obanai can kwanan ba mutum yabo ya kaso to amma ga shari'a wanda suka san yabon ba a yabo ne ga shari'a to shi dai Allah shi yace a yabe shi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada shi yace kai godiya ga Allah wani Allah alladhi lam yattakhidh walada wanda bai taba da da ba kun ga yabo na kace mai alhamdu kai godiya gare kuma cikin ba ta bai riki da ba wala mai kullahu sharikun fil mulki wala mai kullahu waliyyun min az-zulli wa birhu takbira wanga yabawa ne to shi Allah dan yana so wannan ya saukar da ayoyin da za a yi kuma yabon Allah shari'a na yabon ka bai kara ma Allah komi amma dai tunda yana so ya ce ayi to ayi yin abin da Allah ya ce ibada ne to wanda hika imani na ɗaya na ya hika iya sanin sifofin Allah waɗanda Allah ka san a ambace shi da su to addu'a ce tana rugunta ka karbuwa Dan yana ta kirari ga Allah ga abin da Allah ka so to da ya ce a bani kaza Allah na bashi shi yasa kun ga lokacin da dan Masaudu yayi a yayi sallah da daddare da asuba ya kare yana addu'a ya Allah mai kaza ya Allah mai kaza ya Allah mai kaza kun san da annabi biyo bakin gida ne yabon ya birge annabi saboda haka sai annabi ya kasa wucewa sai ya zanna nan wurin da shi da iyali ne da aboki ne ya zanna nan wurin mutumin yana tawa Allah kirari kun ga da ƙarshe sai annabi ya ce salto uda salto uda roƙe a baka roƙe a baka kun ya kira Allah da sifofin da Allah da kai ne ya ya huskanto shi yana jiran shi waɗi mina na ya kaso a bashi to Allah yana son yana son abin na yabo saboda haka so ake yi mutum ya san sabobin Allah subhanahu wata'ala na yabo dan ya yaba shi da su in ya yaba shi da su to yana samun abin da ya kaso annabawa sun yi kowa sanin Allah sun yi kowa sanin sabobi ne masu bi annabawa bayan Allah waliyai sun yi kowa sanin waɗanda abubuwa to saboda haka ana son abin na ana so a yawaita yabon Allah subhanahu wata'ala wata ɗan jira ne an kashe ruwan yi. wato Allah subhanahu wata'ala yana son yabo wato ana so idan mutum zai yi addu'a cikin muhimman ladubban addu'a an yi kaddima al-muslimu bayna yaday du'ahi a sanaa ala rabbih mutum musulmi ya gabatar da kyakkyawan yabo ga ubangiji nai, da ma ahluhu da abin da ya dace min utar jalali na sifofin darajantawa wasu batul azama da sifofin girmawar kamali da kammala wa zikir judihi da ambaton baiwa tai wa fadalihi da falala tai wa karamihi da karamci ne wa azimi in'amihi da ni'ima tai wanda abbabba wa zalika annahu ablagu ma yakunu fi halis sa'il wannan shine abin da ya isa matuƙa da halin mai addu'a mai roƙo wa ɗalibu mai bida wato sana'uhu a larabin shi kyakkyawan yabo ga ubangiji ne wa hamduhu lahu shi godiya ga ubangiji ne wa tamjiduhu ya darajanta shi wa dhikru na'amihi da ambatun ni'ama ta wa ala'ihi da ni'imomi ne wa ja'ala zalika kulluhu bayna yadayhi duk wadanga yabe yabe da mun ambata mutun ya sa su ne a bayna yadai mas'alatihi gaban abin da zai roƙa ya zama wasilata lil wannan zai zama kamar tsani na karɓo addu'an mutum wa ta lil ijaba zai zama mabuɗi ga addu'an mutum wato idan mutum ya yi waɗanda abubuwa na yabo ga Allah zai zama kamar mabuɗi na yasa ya buɗe yadda za a karɓi addu'a sai, idan ya yi kyakkyawan yabo ga Allah wa man yata'ammalu al da waridata fil tabi duk wanda ya lura da addu'o'i waɗanda sun ka zo cikin ƙur'ani wa sunna da kuma cikin sunna ya ji da kafiyar minha zai samu da yawa daga cikin addu'o'in nan mabdu'an bisana'i in ka bibiya addu'o'in alƙur'ani mahi yawan su kana ganin sun hara da yabo alallahi ga Allah wa abdu ni'amihi wa ala'ihi da kidan ni'imomin Allah Allah wanda ya yi mana kaza ya yi mana kaza ya yi mana kaza yake itirabu badalihi da kuma hurci da falala yi wa da baiwa yi wa da'ihi da kyauta tai wa min al ala zalika daga cikin misalai wayanda ka nuna addu'o'in Qur'ani duka mai yawansu, ana gabatar da yabo kamin ayi su to cikin misali yace addu'a wal addu'a wanda take babba Allah alladhi ishtamala alaihi suratu fatiha don kusan addu'a da suratul fatiha ta kunsa an ce babu wata addu'a da tahita ita addu'a da fatiha ta kunsa to wannan addu'a da fatiha ta kunsa allati hiya a'azamu suwaril qur'anil karim wanda ita fatiha ita ce mahi girman surorin alqur'ani mai karamci ga daraja da girma wa ajalluha ita ce mahi daraja cikin surorin alqur'ani lishimaliha ala ajallal madalibil aliya saboda ta kunshi abu wanda aka bida wanda ya kowane daraja al'aliya wanda an madaukaki wa ala al kuma ta kunshi manuwa wanda an mahi daukaka aljalila mai daraja qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce rahimahullah wani haza domin wannan kana amfa addu'a'i addu'a ya kasance addu'a da ta yi kowace unwani wa azamu wadda ta yi kowace girma cikin addu'o'i wa ahkamu wadda ta yi kowace kyautatuwa ullahi ul fatiha addu'a fatiha kowace addu'a da nata muhimmanci amma addu'a fatiha ita ta yi kowace addu'a muhimmanci da ku ga mutane kamar ba su damu da muhimmancin addu'a fatiha ba don ba su sani ba amma da sun sani to tana cikin mahimmancin addu'o'i kun ga da ya fara sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kun ga yi yabo ga Allah a yayi godiya ga Allah fa ba yabo ba alhamdu godiya ar rahim kun ga yayi yabo ga Allah da abinda ai yabo idan ya sifofi ne masu daraja kace arrahman ka kaga sifa ce ta rahmaniya ka ambata kace ar sifa ce ta rahimiya kaga ka kidan ya sifofi ne na daraja sannan maliki yawmiddin ka ambaci abin na babbar sifa ce mai ƙarhi ranar kiyama wannan yana son haka nan shi Allah yana so a ambaci waɗanda to daga nan sai mutum ya ce to bayan ya gama yabo ya gama littafin sifofin Allah kyakkyawu sai ce na siratal mustaqim to don addu'a tana da muhimmanci shi yasa yabo kyakkyawa ya gabace ta ka shirya mu ga hanya madaidaiciya siratal ladina siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kai ni'ima gare su na annabawa da siddiƙai da shuhada alladhina an'amta alaihim ghayril ghayril maghdubi alaihim banda ka kai hushi da su kama yahudawa da masu aje ilimin su gehe bayan sun san shi sai aiki da jahilci kun san wannan shi yasa aka ce ma yahudawa yahudu saboda sun san ilimi sai sun ka aje shi gehe su ba jahilai na ba malamai na amma ba su aiki da abin da sun ka karanta to kamar su almagadubi alaihin su yahudawan na asili da kuma mai ɗabi'a irin nasu wala dalil kuma ba ɓatattu ba waɗanda ka ibada bisa ga ɓata, wato nasara da wanda ya bi hanya wato hanyarsu nasara su ne abin na a suka aiki da jahilci to mai aiki da jahilci baya unhwani da ilimi ne kun ga ya bi hanyar nasara to don addu'a tana da wanga muhimmanci roƙon shari'a ga hanya madaidaiciya hanya annabawa da bayan Allah da siddiƙai da bayan Allah salihai sannan neman tsari daga hanyar waɗanda aka yi wushi da su masu yin karatu su koyi ilimin su gehe su yi aiki da jahilci sannan masu yin ibada babu ilimi kuma ba su zuwa makaranta koyon ilimi to kun ga addu'a tana da mahimmanci shi sa sai aka yi mata abin na muƙaddama da abin da kuka jiya da alhamdu da ne da maliki wa innahu idza hadahu hada sirat domin idan Allah ya shirya mutum ga hanya almustaqim to a anahu ala da'ati ya taimaka mai ga yada kowa Allah ya shirya ga hanya ta madaidaiciya zai ji saukin ibada wa tarki ma'asiyati da barin sabo ne kun ga falan yusuf sharrun la fi dunya wa fi akhirah wanda ko bi yadda Allah sosai to shiri bai samu ne nan duniya bai samu ne ranar lahira in dai ya tsaya bisa ga hanyar Allah madaidaiciya domin tsayawa bisa ga hanyar Allah madaidaiciya yana jawo mai wanda ya tsaya ɗin yin haka yana jawo mai yarda Allah yana jawo mai son Allah yana jawo mai taimakon Allah da gudunmuwa yana jawo mai kariya daga azabar Allah da azabar sauran halittunsa duka daidaita ga hanyar Allah yana kawo mutum kariya da waɗannan yana kawo mai alheri kunga na duniya da na lahira don haka falon yusufu sharrun lafiyar duniya wa lafiyar akira wani shiri bai samu nai nan duniya ko kuma ranar lahira ba shiri na zai same shi to shi yasa tun da addu'a tana da muhimmanci haka shi yasa sai Allah da zai kawo wannan addu'a sai ya fara da yabo kyakkyawa to ko gobe za ka yi addu'a kasa wannan yana da muhimmanci shi yasa kuka ji addu'o'in annabi ya hannanu ya mannanu ya badi a samawati wal ya zal jalal ya bona kirari na shi wa Allah sannan ce a dan gutsuro min abu kaza wata rana annabi yana tafiya sai ya iske wani mutum ya abin nan ya gama sallah ya daga hannuwa yana addu'a Allahumma inni as'aluka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadi. sai annabi ya ce lalle dan mutumin can wato as'aluka an tagfira li dunubi innaka anta ghafurur rahim sai annabi ya ce lalle dan mutumin can ya kira Allah da sunan da kwakire da shi yana hankawa kwaro kai da shi ko yana bashi to abin da ya yi kirari Allahumma inni as'aluka billahi al-ahadi as-samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ya kirari ya kai kirari fa kirari ya kai kirari to haka nan Allah ka san irin wannan duk mai yawa addu'a annabi kun ga haka nan na suke ciki suke da yabo mai yawa addu'a annabi ciki suke da yabo to haka nan addu'a alqur'ani kuma za ku ga sai an gabatar da wani yabo da tawadi sannan sai ku bi addu'a ta abinda da istighfari sannan sai ku ji an shigo da lafazin abinda aka bukata fa hada du'a wal azim wannan addu'a mai girma ta ihdinas sirata mustaqim mabdu'un bis sana'i Allah kun kamin a fara ta sai da an ka fara da yabo ga Allah wa hamdihi da godiya gare wa tamjiri da girma shi hamdihi alhamdulillah tamjidihi malik yawmiddin assalamu alai arrahmanir rahim sai da an kai mai wannan yabo ma huwa sababul liqabulihi da yabon da sanadiyya na liqabulihi bi karba addu'a wannan mai addu'a wannan yabo sanadiya ne na karɓa addu'a wannan mai addu'a wa mai bitahun mabuɗi na da ijabati ga karɓa addu'a mai addu'a ce yi wadda abin abinda ka bayyana haka wa yi abin abinda ka ƙara bayyana haka marawahu musulun hadisan da sahihu musulun ya ruwai tofi sahi cikin littafi nai min hadisa abi huraira cikin hadisa abi huraira radiyallahu anhu kan samaitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzo Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata ni wa baina abdi nisfaini na kasa sallah tsakani na da bawa na kashi biyu wala abdi ma ta'ala abinda bawa na ya roƙa cikin addu'a na bashi wato Allah subhanahu wata'ala yace ya kasa addu'a biyu abaya ya kasa as-salata kashi biyu abinda ya kani da sallah kashi biyu wato addu'a da ɗan Adamu zai yi cikin Fatiha ita ya kani da sallah wato Fatiha ita ya kani fa idza qala al-abdu idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na yayi godiya gare ni duk lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na yayi godiya gare ni shi za ku ganin malamai ko karatu za su hara sai ku ga sun hara da alhamdulillah don Allah shi baka shi da cewa kai ne godiya kake gare ka ci gaba kahijin nishadi don duk wanda Allah da kai ne ya cewa ne ya yabanto mutunan kwarai na to wai za kala idan bawa ya ce arrahmanir rahim kala Allah ta'ala sai Allah ya ce a sana alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni kun ga arrahmanir rahim yabo na da Allah wai za kala idan bawa ya ce maliki yawmiddin kala Allah ta'ala majjadani abdi sai Allah ya ce bawa na ya girmama ni kun ga an samu tahmidi an samu sana'i an samu tamjidi wa qala marratan wani lokaci idan bawa yace maliki yawmiddin sai Allah ya ce fa wada ilayya abdi da bawa na ya mika al'amari ne duka gare ni qala ta fa idza qala to idan bawa yayi wanga yabo yayi godiya yayi godiya yayi yabo kai ɗauko shi daga kayan kowa yaron ba? a ɗauke shi daga kayan idan bawa ya yi wanga yabo ga Allah to fa idza qala in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ƙala sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi nan ka tun ɗazu yana cewa shi an kawa da an ka ce alhamdu ya ce wagga ta shi ta arrahman ya ce wagga ta shi ta malik yawmiddin ya ce wagga ta shi ta to da aka ce iyaka na abudu wagga ta shi ta ita ma amma aya guda ta tace wa iyaka nasta'in to sai ya ce wannan kam baini wa baina abdi mu biyu adda da ni da bawana inda ya ce iyaka na abu da da kan ni adda inda ya ce wa iyaka na sa'inu neman taimako kan shi adda shi ka bada taimako Wale abdi ma sa'ala duk wanda da ya min wancan yabo Wale abdi ma sa'ala ni ko abin da ya roƙa na bashi taimakon na bashi tunda an samu wancan ka'idodin ya abin da addu'a duka to na bashi wannan abin da ya roƙe ni fa idza qala in bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala hadha li abdi sai ce wadanga duka na bawa nana ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanya wa'annan da kai ni'ima gare su ghairil maghdubi alaihim banda wa'anda kai hushi gare su akan su wala dali na ban da batattu kun ga wannan du'a-du'a ta bawa yayi sai Allah ya ce to ha zali abdi wannan na bawa na ne tunda dai ya cika ka'idar yabo tun dazu wala abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roƙa na bashi wala abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roƙa na bashi kun gani wala abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roƙa na bashi to kun ga waɗanda ƙa'idodin addu'a idan mutum ya cika su ana fatan in yi addu'a Allah shi azza da ya cika sai Allah ce to duk abin da ba na roƙa na bashi to kai ƙoƙari ka san wanda aka godiya ga Allah ka san wanda aka yabo gare shi ka san wanda aka gina ma shi sai ka yi addu'a to yana ansa kun ji wanga da ya cika su ya ce wale abdi ma sa'ala duk abin da ba na roƙa na bashi To, ka yi ƙoƙari dai ka yi koyon karatu, amma dai ka je aikin fatiha. Mutum ya yi ƙoƙari ya yi koyon karatu, amma dai ka je aikin fatiha. Fa'allama subhanahu ibadahu, Allah subhanahu ya sanar da bayi na biya da suratul azima a cikin wannan sura mai girma Allah ya sanar da bayi ne kaifa ya da'unahu yadda za su kire shi kaifa ya da'unahu yadda za su kire shi wa ya salunahu yadda kuma za su yi addu'a gare shi yadda za su kirai da yadda za su yi addu'a gare kun gadi ya faɗa musu wai tawassaluna ilaihe da yadda za su yi tawassuli zuwa garin iya koya musu tawassulin gaskiya kenan Sale Ibn Qayyim Ibn Qayyim ya ce rahimahullah walamma kana su'alul hidayati ila siratal mustaqim lokacin da ya kasance roƙon shiriya Allah zuwa ga hanya madaidaiciya ajallul maɗalibi, ita ce abin biɗa wanda ya daraja wa nailu ashraful mawahib samu ne shine kyaututtuka mahi daraja to allama Allahu hu kayfiyata su'ali sai Allah ya koya wa bayi ne yadda za su roƙe shi wa amara wa an yuqaddimu bayna yadayhi bayna yadayhi ya ba su umarni su gabatar gabani ne shi Allah su gabatar da hamdahu gode mai watana alai da yabo garai wa tamjidahu da girmama shi su gabatar da waɗanga kamin su ci ga abin da suka so ثم ذكر عبوديتهم سنه sannan ya ambace ibada su wa tauhidahum da tauhidin su iyyaka na'budu wa iyyaka tauhidi kenan ya shi bayan wa'ancan yabo da godiya da yabo da girmamawa ya ambaci ibada su da tauhidin su fatani wasilatani ila madalubi waɗanga su ne wasila guda biyu wajen samun abinda matsalubihim abin da mutane suka nema tawassulin ila Allah bi asma'i wa sifati yin tawassuli zuwa ga Allah da sunaye ne da sibobi ne kun ga nan yayi tawassuli da sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahimi yayi tawassuli ga Allah da sifatihi wajen alhamdu da maliki wata wasulin ilahi bi ubudiyati kuma ya yi tawassuli zuwa gare da ubudiya ta iyaka na abudu wa iyaka na sayi wa hata ne ta ne to waɗanga ƙane guda biyu la yakadu yuraddu ma'ahum addu'a ba a kusa a yi raddin addu'a da suwa in dai mutum ya cika su da kyau da wuya shi addu'a ba ta karɓu ba ta dawo ba ba ta ita ba haka dai malam ya ci gaba ila an kala rahimahullah ha inda ya ce wa qad jama'atul fatihatu wasilatan hakika fatiha ta hada wasila guda biyu na addu'a wasila tani wato ta hada wasila guda biyu to wasila wasilataini wasila guda biyu wahuma at-tawassul bil hamdi wasanawa alaihi wa tanqidu yin tawassuli ga Allah da godiya alhamdulillah rabbil alamin sannan da yabo ne arrahmanir rahim sannan wa tamjidihi maliki yawmiddin wa'annan sifofi guda biyu kenan wa tawassulin ilaihi bi ubudiyyatihi wa tauhidi da yin tawassulin mutum zuwa ga Allah da zama ne bawa da tauhidi ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun maja a sa'alu a hamar maɗalibi sannan addu'a ta zo ta neman wani abu wanda ya kowane muhimmanci ga abin bida da musaƙi shi shine mahi muhimmanci cikin duk abin da aka bida wa an jahur raga'ib shine abu mahi kwaɗayi mahi nasara wa huwa alhidayatu ba'da shi shine neman shirya bayan wasilacen guda biyu ta godiya da yabo da girmamawa yi bihi haƙiƙon bil ijaba wanda ya cika waɗanda ya yi addu'a da su haƙiƙon bil ijaba ya cancanta a an samai addu'a Haƙiƙon bil ijaba ya cancanta a an samai addu'a to ku lura da wannan waje abin na addu'o'inku ku lura da ire-iren waɗannan sifofi yadda za ku yi addu'a ga Allah ku kirai ya karɓa sannan ku roƙai ya ba ku ba haka nan da yake to ka ga Allah ka gafarta mai Allah ka bani to da kosai da horar dawo shi ke ba ba addu'a yare nan ba babu wani tawassuli kaga gama Allah ka bani tuwo da ƙosai da horar da ka koyi wa da aka addu'a ta kun sannan ka yi in Allah ya so in dai ka koya fadda bihi mai addu'a da waɗannan sabobi haƙiƙun bil ijaba ya cancanta a karɓa mai addu'a ya dace a an samu ta Allah da albarkar sunayenka da sabobinka maɗaukaka ka taimake mu ka gafarta mana ka shirya maga abin da dukka ka so kana yadda da shi ka aza maga hanyar kama daidaiciya abin da ka samu duka ka taimake mu mai yi shi saboda kai ba don kowa ba abin da ka ce mu bari ka taimake mu bar shi saboda kai ba don kowa ba makiya da mahasada na boye da na bayyane kai muna maganin su masu neman su ga bayan mu ka gwada mana bayan su masu neman su ga ƙarshen mu ka gwada mana ƙarshensu. su kuma ka kai mu wata ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام انا نسالك باسمك العظم ورضوانك الاكبر الله كتيما منا كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كقارا منا ايماني دلاهيا يا الله كقارا منا ايماني دلاهيا يا الله كقارا منا فزاري ga ibadarka ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka gafarta ma mu ka gafarta ma su da kakanninsu ya Allah ka gafarta ma matayenmu ka gafarta ma su da kakanninsu ya Allah ka shirya mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyarsu ka sa mace abin abinmu ka taimake mu mu yi hankuri da su ma aza su ga hanya kama daidaiciya Allah ka ƙara mana hankuri da su ka taimaka mana mu aza su ga hanya kama kama daidaiciya ka shirya mana su ka sa masu albarka Allah ka daidaita mana su ka buɗe ƙwaƙwalwa su ka ƙara musu basira Allah ka ƙara masu basira Allah ka sa su riƙa ganewa da kyawu Allah ka sa su riƙa ganewa da kyawu mu da su ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka haɗa mu cikin aljanna in kiyama ta yi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات